Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. barkan ku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 30 ga watan Satumba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai. To baballe gwamnatin shugaba Joe Biden na Amurka ta amsa cewa ta tura ma kasar Haiti dala miliyan biyar da rabi don taimaka ma masu neman mafaka da ta mayar da su Haitin. Taliban da China sun yi kira ga kasar Amurka da ta daina tura jiragen ta marasa matuka suna shawagi a sararin saman kasar Afghanistan. Sannan bacin rai kan irin tsarin da aka bi wajen kawo ƙarshen yakin da amurka ta shafi shekaru ashirin tana yi a afghanistan ya rikide zuwa dami a rana ta biyu ta zaman jin ba'asi da 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka suka yi jiya laraba labaran kenan. A jihar Neja da ke arewa ta tsakiyar Najeriya, 'yan bindiga sun kai wasu hare-hare a sassan jihar da suka yi sanadin mutuwar mutane sama da talatin. Yara ake ce gidansa Ali Katuwe manoma ne sosai sanannu ne sosai. Tabbatar mana da cewa dai mutum kamar biyu suka rage a cikin gidan nan duka an yanka sauran. A inda muke tunani a lokacin akwai mutane sun kusan arba'in zuwa hamsin da ake tunanin sun rasa rayukansu kuma maza zalla. Haka kuma za a ji cewa Najeriya ta kulla kawance da wasu kasashen Afirka ta yamma domin daidaita tsarin kiwo da nufin shawo kan matsalolin tsaro da ake alakantawa da makiyaya. bayan nan kuma za ku ji cewa babban hafsan sojin najeriya janar faruku yahaya ya ce sojin najeriya za su ci gaba da aiki tare da gwamnatin jihar filato don maido da zaman lafiya da tsaro a jihar kama kowace rana alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda alheri grace abdi ke gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Jiya Laraba, gwamnatin shugaba Joe Biden na Amurka ta amsa cewa ta tura ma kasar Haiti dala miliyan biyar da rabi don taimaka ma masu neman mafaka da aka mayar da su Hetin daga Del Rio, jihar Texas ta Amurka. To amma ta yi watsi da rahotannin da ke cewa ta biya kasar Haiti ne don ta karbi bakin hauren da ta kisu. Wannan ba gaskiya ba ne. a cewar mai magana da yawun fadar white house jan saki yayin da take amsa tambayar muryar amurka game da rahotannin waɗanda suka yaɗu sosai a kafafen sada zumunta a haiti ta ƙara da cewa e mana mun yi ta bayar da nau'ukan taimako na jin ƙai wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka ya gaya muryar amurka cewa za a tura kuɗi ma wata cibiyar majalisar ɗinkin duniya wadda ke taimaka ma 'yan heti wajen dubu hudu da aka mayar da su kasar a tsawon ranakunsu na farko da komawa kasar jiya laraba taliban da china sun yi kira ga kasar amurka da ta daina tura jiragenta marasa matuka suna shawagi a sararin saman kasar afghanistan suna masu cewa hakan ya saba ma yaucin kasar ta afghanistan da kuma yarjejeniyar da aka cimma kwanan nan mun yi ta ganin amurka na ta saba ma dukkan ka'idojin yanci na duniya da dokoki da kuma tabbacin da ta bayar ma daular ta islama a doha kasar qatar saboda jiragen amurka marasa matuka na kutsawa cikin sararin saman kasar afghanistan mai daraja a cewar taliban a wata takardar bayani Ƙungiyar mai da'awar musulunci ta yi nuni da yarjejeniyar da ta cima da amurka a watan fabrairun shekara ta ashirin wadda ta tanaji janyewar sojojin amurka daga kasar a watan jiya aka kammala janyewar wadda ta kawo ƙarshen shiga yakin afghanistan da ƙasashen duniya suka yi na kusan tsawon shekaru ashirin bacin rai kan irin tsarin da aka bi wajen kawo ƙarshen yakin da amurka ta shafe shekaru wajen ashirin tana yi a afghanistan ya rikide zuwa gardandami a rana ta biyu ta zaman jin ba'asi da 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka suka yi jiya laraba inda wasu 'yan majalisar suka buƙaci manyan jami'an tsaron ƙasar da su ajiye aikinsu a yayin da kuma wasunsu suka yaba masu saboda abin da suka tabuka a mawuyacin yanayi soke-soke mafiya tsanani sun fi fitowa ne daga 'yan republican waɗanda akasari suka yi ta caccakar shugaban amurka joe biden saboda tsarin da ya bi wajen kawo ƙarshen yakin wanda tsarin ya saba ma shawarwarin da manyan jami'an sojin amurka suka bayar ko ma menene ra'ayinka game da shawarar janye sojoji daga afghanistan ina ganin dukkanmu za mu yarda cewa wannan janyewar bala'i ne muraran a cewar dan majalisar wakilai mike rogers babban dan republican a kwamitin majalisar wakilai mai kula da harkokin soja a jiya laraba soke-soke masu alaka da siyasa sun yi zafi ta yadda shugaban kwamitin ɗan demokrat adam Schiff ya yi ta tarar numfashin masu magana yana ta yin watsi da muhawarorin da ya kira tsagwaron munafurci hafsan hafsoshin sojin amurka janar mark miller ya gaya ma kwamitin cewa da an bar sojojin amurka wajen biyar a afghanistan watakila da hakan ya taimaka wajen karfafa ma gwamnati da kuma sojojin kasar gwiwa kuma mai yiwuwa da ya tseda faduwar da gwamnatin ta yi a tsakiyar watan agusta to madalla an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu a jihar neja da ke arewa ta tsakiyar najeriya 'yan bindiga sun kai wasu hare-hare daban-daban a sassan jihar wanda ya yi sanadin mutuwar kimanin mutane sama da talatin rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da akwai lamarin inda ta ce tuni ta tura karin jami'an tsaro ga mustapha nasir ba tsari da ƙarin bayani hare-haren dai da aka kai a ƙananan hukumomin muya da kuma rafi da yammacin ranar talata kamar yadda wani mazaunin karamar hukumar muya da ya nemi a saka sunansa ya ce lahirin mutane kimanin talatin da aka kashe ta hanyar yankan rago tare da kone su mazaje ne a ƙauyen kaciwe da ke kusa da garin sarkin fawa. Sai mutanen suka zo da yawan sai suka kewaye wannan ƙauyen ba daman fita sai suna bi gida-gida suna fito da mazajen suna yankawa. To wasu da suka yunkura za su gudu shine aka harbe su. Yanzu wannan lokacin da ya mun tabbatar da cewa akwai wani manyan gida wani gida da ake ce ma gidansa Ali Kaciwe manoma ne sosai sanannu ne sosai. Tabbatar mana da cewa dai mutum kamar biyu suka rage a cikin gidan nan duka an yanka sauran a inda muke tunani a lokacin akwai mutane sun kusan arba'in zuwa hamsin da ake tunanin sun rasa rayukansu kuma maza zalla a can karamar hukumar rafima maharan sun aukawa gidan sarkin kagara inda suka hallaka mutane uku a lokacin wannan hari dai sarkin garin alhaji garba attahiru na biyu baya garin sakataren gwamnatin jihar niger alhaji ahmad ibrahim matani ya tabbatar da kai waɗannan hare-hare a cikin kaciwo Benue mun samu wurin mutane goma sha uku da suka rasa rayukansu akwai kuma can wani gari shafe bai da nisa nan kuma sun kashe mutane tara ah, su akwai kuma wani kawai can gaba shi ne ba tabbatar mutane na suka kashe a wurin ba wurin suna cewa biyar wurin suna cewa shida domin abin da ya faru shine da suka tashi wannan kauyuka duk wanda suka haɗu da shi a hanya halibin shi kawai suke yi ita ma dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Monday Bala Curious wanda ya ziyarci garin Kagaran ya ce sun kara jibga jami'an tsaro a yankunan da lamuran suka faru. Sai eh, wuna ne we are still trying to get the details ba duka yanki samu details ba don kasan wurin shiga wajen yana da dan wuya domin kasan yana yin wuri yana da wuya da da gaske. Amma eh, za a shiga nan da bai zai da lokaci kadan zan tabbatar me ya fara wajen. Kaman kun gano dalilin da yasa suka kai hari gidan sarkin. Har yanzu muna cikin bincike ba duka mun san musamman me ya kawo sa a wajen. A yanzu dai akwai kimanin kananan hukumomi biyar da ke makwabtaka hada da jihohin Kaduna, Zamfara da kuma jihar Kebbi da gwamnatin jihar Niger ta datse ma wayoyin sadarwa na salula duk a ƙoƙarin yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Ibrahim ya labaran duniya kashi na biyu. To ba balle jiya Laraba mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya Stefani Dujarik ya yi gargaɗi kan yadda kiwon lafiya ke surkucewa a Afghanistan wadda 'yan Taliban suka kwace shugabancinta a watan Agusta biyu bayan janyewar da sojojin Amurka da na ƙawanci suka yi bayan shafe shekaru ashirin a ƙasar. a wani jawabi ga 'yan jarida da yakan yi kulle yomin dujari ya ce akwai karancin kayan kula da lafiya kuma masu kamuwa da cututtuka irin su kyanda da zawo na ta karuwa an kuma rage daukar matakai kan covid-19 kuma cutar shan inna ko polio ta sake kunno kai mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya ɗin ya ce hukumar lafiya ta duniya who ta ba da rahoton cewa kashi goma sha bakwai cikin ɗari na wuraren jinya wajen 2,300 waɗanda a da bankin duniya ke ɗaukar nauyinsu su ne kawai a yanzu ke cikakken aiki kuma ko su ɗin ma kashi biyu cikin ukunsu magungunansu sun ƙare. a ƙarshe 'yan bindiga sun bindige wani fitaccen shugaban al'ummar musulmin rohingya a sansanin 'yan gudun hijira a yammacin ƙasar bangladesh a cewar mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya da kuma 'yan sandan yankin. wannan ya biyo bayan wata da watanni da aka shafe ana ta fama da karuwar tashe-tashen hankula a sansanin 'yan gudun hijirar wanda shine ma ya fi girma a duniya marigayi muhibullah mai shekaru kusan arba'in ne jagoran al'ummar da ta fi yawa daga cikin al'ummomi da dama da suka bayyana tun bayan da musulmin rohingya sama da 730 suka gudu daga kasar myanmar bayan addabarsu da sojoji suka yi a watan agustan shekara ta 2017 marigayin wanda aka taɓa gayyatarsa ya yi jawabi a fayar shugaban amurka ta white house da kuma kwamitin 'yancin dan adam na majalisar ɗinkin duniya ya kasance ɗaya daga cikin shahararrun masu gugurmayar kare muradun 'yan rohingya waɗanda musulmi ne tsiraru da suka yi ta fuskantar tsanani na tsawon zamanai. da Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Najeriya tana kawance da wasu kasashen Afirka ta yamma da wasu kasashen duniya domin daidaita tsarin kiwo da yadda watakila hakan zai taimaka wajen magance matsalolin rashin tsaro da haɓaka arzikin kasashen Daga Kebbi Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. Noma da kiwo abubuwa ne da ke bayar da gagarumar gudunmuwa wajen bunƙasa tattalin arzikin kowace ƙasa a duniya. Wannan kuwa bai da sanasaba ga yadda gwamnatin Najeriya take cewa tana bayar da fifiko ga wannan fannin duk da yake matsalolin rashin tsaro na tarnaƙi gare sa musamman duba da yadda yake alakanta makiyaya masu yawon kiwo da rashin tsaro. This workshop is very important because you know how pastoralism is bringing Wannan taron tattaunawa ne tsakanin masu ruwa da tsaki ga harkar kiwo daga kasashen Najeriya, Nijar da jamhuriyar Benin akan matsalolin da suka dabaibace harkar kiwo tsakanin kasashen da kuma yadda za a lalabo mafita. Jihar Kebbi ce ke ɗaukar bakuncin wannan taron kuma gwamnan jihar Abubakar Atiku Bagudu shine ke jagorantar kwamitin wadata ƙasa da abinci na gwamnatin Najeriya. Kalubalen da ake fuskanta da me yasa waɗannan makiyaya suke yawo da kuma yaya za a ƙara sa fahimta yaya za a yi irin tsalguwa da kalubale da suke samu na rashin tsaro da kuma zargi da ake musu na rashin tsaro ya za mu bambanta su da waɗanda lalle-lalle suke masu ta'addanci. Duba da yadda ake alakanta yawon kiwon dabbobi da matsalar rashin tsaro wadda ta dabaibace arewacin Najeriya ko ta yaya za a samu nasarar wannan kawancen. Wannan ce tambayar da newa kwamishinan kula da lafiyar dabbobi na jihar Kebbi Aminu Garba Dandiga. Shi ne aka zo nan kasashen niger da kuma Benin Republic shine aka zauna da su makiyaya da kuma kungiyoyi daban-daban wanda ya shafa na harkar kiwo. Kuma an kira mutane daga hukumomin tsaro daban-daban sannan an kira har da su alkalai ba dan komai ba a san ta yaya na za a dinga yanke hukunci. Jihar Sokoto ma tana shirin kulla kawance da wasu kasashen duniya a wajen haɓaka harkar kiwo don bunƙasa tattalin arziki a cewar kwamishinan kula da lafiyar dabbobi da bunƙasa kiwon kifi Farfesa Abdulkadir Usman Janaidu. akwai kasashen waje da suka nuna suna da sha'awar yin aiki da irin kasashen indonesia da morocco nan ma cikin nigeria irin su lagos da su port harcourt da sauransu muna muna kawance da su na yadda za mu tafiyar da nama zuwa can da kuma sauran abubuwa na iruruwa na abinci to ko yaya masana ke kallon tasirin da irin waɗannan kawancen za su yi ga ci gaban ƙasa da kuma shawakan matsalolin rashin tsaro farfesa bello dodon bada mai sharfi ne akan lamuran yau da kullum yana ƙara sa a fahimci juna ai turawa su sukan kashe kuɗi makudai domin su yi a wasu kasashe da suke son su hulɗa da su domin su gane al'adunsu suke kaka tasirinsu suke ga jama'a su Najeriya na iya daurewa a ci gaba da hakan na. hade da makwabtanmu. Masana dai na ganin cewa da mahukunta na aiwatar da abubuwan da suka tsara a rubuce da gaskiya da tuni an ce ta Najeriya da ma kasashen Afirka daga matsalolin da suka yi musu tarnaki. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir Babban hafsan sojin Najeriya Laftanar Janar Faruku Yahaya ya ce sojin Najeriya za su ci gaba da aiki tare da gwamnatin jihar Filato domin maido da zaman lafiya da tsaro a jihar. Janar Faruku ya bayyana haka yayin wata ziyara aiki da ya kai a cibiyar koyar da harkokin dabarun mulki ta kasar da ke jihar Filato ya kuma ziyarci gwamnan jihar Zainab Babaji Gareki. Babban hafsan sojin ya ce rundunar da ke samar da tsaro a jihar Filato wato Operation Safe Haven da runduna ta uku da ke nan Jos za su ci gaba da aikin kakkaɓe ɓata gari da ke haddasa rashin zaman lafiya a jihar ta Filato. We uh, are also Janar Yahaya ya ce matsalolin tsaro a kasar za su kau da taimakon haɗin kan dukkan 'yan ƙasa. A nasa ɓangaren gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya yaba ne da ƙoƙarin jami'an tsaron Najeriya wajen yaƙi da 'yan ta'adda masu garkuwa da mutane da sauran masu aikata munanan laifuka. to restore security to this country. Gwamna ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da gina tubalin zaman lafiya da yin amfani da hukumar inganta zaman lafiya a jihar da sauran bangarori don yaƙi da tashin hankali da hana barkewar rikici a jihar. Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Filato Mr. Dan Manja ya ce ziyarar ta hafsan sojin na da muhimmanci kwarai. Idan muna zaman lafiya akwai abubuwa da yawa da za mu yayi wa al'umma za a yi hanyoyi za a yi harkan ilimi za a yi harkan gona da harkan duk wani wani abin da ya shafi rayuwar jama'a wanda eh, za a samu a yi za a yi su duka wanda idan ana hargitsi ana guje-guje ba za a iya yin su ba. To shi gwamna ya yi magana musamman game da yadda su eh, jami'an tsaro ke taimakawa. A su yi abubuwa da yawa suna hulda suna gano da mutane kai har ma gine-gine taimako da kayan abinci kayan da za su taimake jama'a gina asibitoci suna ma hada matasa su yi wasanni daban-daban daban domin su kwantar da hankalinsu domin su san eh, irin rayuwar da ya kamata suke ciki saboda haka sun kawo mana ci gaba kwarai ba nesa ba goyon bayan da jama'a ya kamata su bayar shine su zauna lafiya su kwanaci juna su yadda cewa wannan duniya allah ya samu dole mu zauna tare babba abu shine mu eh, rungume juna domin mu tafi tare sira tare. Kwamishinan yan labarai da sadarwa a jihar Plateau kenan Mr. Dan Manjan Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria. A gaida Zainab Babaji, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin matakan inganta zamantakewa al'umma da koyon darasi daga rayuwar matashiyar da aka yi wa auren dole da ya zama ajalin mijinta. Jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi barista Badiha shekarun da yarinya za ta kai da za a iya cewa ta mallaki tunaninta. A ka'idar mu dai conventional law wannan na bature da muke bi to shekara goma sha takwas ne shine balagar cikakken mai hankali kuma shine duk wanda ya kai wannan shekarun to kowane irin hukunci ya hau kansa kuma ko da ma irin wannan yafuwar ko afuwar hukuma za ta yi akan zauna da kwamitin da ta nada a tattauna da wannan dangi a ji menene maganganunsu kuma a ga me za a iya musu na ɗan rage wani raɗaɗi a samu a yi musu wani abu domin shi ma wanda ya aikata wannan laifi ya zo ya nadama ya canja ɗabi'a ya hankalta ya hango cewar ashe abin da yana da matsala to ya zauna lafiya a cikin al'umma saboda ba kwaɗa barambu in an fito da mutum ma ya shigo cikin al'umma wasu ayari suke su ma su kashe shi to za mu zo kan wannan batun dr musa tun da kuna bincike kuma kuna aikace-aikace akan abin da ya shafi harkar iyali dinnan musamman batunan na karancin shekaru ko aure eh, da kiwon lafiyar waɗanda al'amura irin wannan ya shafa daga cikin abubuwan da kuke cin karo da su misali me kuke ganowa ne yana sababa irin waɗannan abubuwa zancen balaga ne ko rashin balaga misali ko ganganci din ne menene yake sabbabawa misali irin wannan shekarun a da musamman yanzu ana samun yawaitar abubuwa irin waɗannan na kai to abubuwan suna da yawa amma kaɗan daga cikin shi ne ita wannan tarbiyyar da muke musamman iyaye su ja 'ya'yansu a jiki wurin hasaka musu abubuwa masu kyau da marasa kyau da yawan kwaba kamar yadda ya kamata rashin wayar da al'umma kai a kan su ma su zagi dantse wurin jajircewa wurin tarbiyyar 'ya'yansu da ƙoƙarin sanar da su abubuwa da mahimmanci misali idan akwai matsala ya illan matsalar take sannan ya za a magance matsala misali a musulunci a ce idan ka yi fishi kana tsaye aka ce ka tsuguna idan kana tsugune ka zauna in kana kuma zaune ka kwanta duk me ake so ana tarbiyya ce da cewa sanda kake wannan fishin sanda kake din nan idan kai hukunci a wannan zai iya zama ɗanye haka zalika gidajen rediyon da na tv suna ba da matukar rawa wurin fito da labarai na batanci fiye da wanda suke nuna hukuncin na laifukan da aka yi misali yau idan aka samu labari guda ɗaya na an yi fyaɗe ko na satar mutane ko wani abu makamancin haka zaka ji ya cika gidajen labaru gaba daya amma ba za ka ji an mai da hankali fito da labarai na hukunce hukunce ba cewa wannan ya yi laifi an hukunta shi ga irin hukuncin da aka yi masa mai tsanani idan ma na kisa ne a yin kisa ko a nan ko da a wata wurin to shi ma wannan labaran da ba su fito da hukunce-hukunce da aka yi mutane yana sawa mutane su zama sun sauka da tunanin cewa akwai hukunci mai karfi haka zalika marubutanmu da su kansu malamanmu na addini ya kamata a ce ana kokari wurin wayar da kan mutane wurin hukunce-hukuncen da suke a tsari na musulunci da dokar ƙasa a rika bayyanar da su a wurin tattaunawa a masallatai a hudu ba lokacin azumi duka da sauran irin waɗannan abubuwa 'yan ƙungiyoyinmu su ma su bada gudunmuwa a duk wani taro da za a ji ko na lafiya ko na harkar noma ko na wannan a tabbatar cewa ana shigo da wasu abu na tarbiyya musamman ya kasance a matasa sannan amma maganar da ake eh, eh, dakta shine cewa wannan yarinya akwai batu na shekaru da ake tunanin sun taka rawa wajen aikata abin da ta yi eh, ku kuna waɗannan aikace-aikace shekarun nan suna tasiri wajen eh, abin da ku gano misali suna tasiri ga wajen aikata irin waɗannan eh, abubuwa na kai ko kuma a'a ba sa tasiri misali akwai wasu abubuwa da sun ma shige su. Inda suke tasiri da za ka gane tun daga yadda ake bada ilimi a umma za san cewa kwakwalwar ba ɗaya ba ce. Shi sa ake fara daga primary primary one irin karatun primary one daban. idan makarantar allo ce kafin ma ka zo allo an baki sai ka ta zuwa kana ta zama haka akwai naziri ma'ana ita kwakwalwa kanta tana girma ne da shekaru da ake tafiya sannan bayan waɗannan kuma za ga wasu ga girman amma kuma halin kamar na yarinta to su kuma wannan suka rasa wani bangare na wannan tarbiyyar da nake magana so don haka shekaru suna taka rawa matukar gaske wurin taimakawa mutum ya ga bambance tsakanin gaskiya da karya da kuma bambance wannan abin in nan shi abu na iya dawa ganin da shi in ba daidai ba so don haka karancin shekaru a wannan zamanin da bincike bincike ya tabbatar da cewa yana shi sa ake ce musu maino ma'ana kananan shekaru ko laifi suka yi sai da kokari a ga cewa ya za a gyara su a gyara tunanin su so ina ganin abin da ya mafi mahimmanci a nan shine ita ba kada a tsaya a iya cewa ta yi wannan kisan kadai da kuma tunanin cewa an mata auren dole kamata yi a ce ana da bayanai fiye da wannan misali an mata auren dole akwai zalunci tsakaninsu misali akwai wani abu bayan wannan kada a tsaya iya wannan saboda wannan shi zai taimaka wa hukuma da sauran manazarta malamai wurin in sun zo gabatar da bayani jan hankalin al'umma su fito da wannan abubuwan karara amma dai tabbaci ne yara da suke da kananan shekaru an tabbatar da cewa yadda suke abubuwan su za ga cewa ya sha bamban da wanda yake na da shekaru a matsayin na hankali shi sama ake samun eh, babba a gida za a ko mace ko namiji ita ce za ta je yara a je makaranta saboda ana ganin ta fi hankali saboda shekaru. Marsa um, bacin shekarun nan kuna zuwa kotu na san kuna yin eh, kin ci karo da abubuwa irin waɗannan ko masu kama da su um, menene batun shekarun da suke tasiri domin eh, wasu suna cewa ai idan rahama usedi shekara ta goma sha uku ta wannan abin da ta yi maryam sandafa shekara ta nawa kuma ita sai da aka yi soyayya ma aka yi biki aka yi waye da sauransu ya abin yake da saboda akwai yanayi na kamar rudarwa da sauransu can an ce kananan shekaru nan kuma ga girman shekaru to abu biyu ka faɗa masu suna iri ɗaya amma mabambanta hmm. shi yasa muke cewa e kowanne kes yanayin da ya faru shi yake fassara shi wannan rahama husaini ita yarinya ce mai karancin shekaru wanda shekarun da ta aikata laifin nan a dokar ƙasa ba su ba da dama a kalle shi a laifi ba ita kuma maryam sanda ita kuma ba ta da ikirari na cewar ma ba ta son miji an yi ma soyayyar an soye mm. kuma wani abu ya shigo kuma aka zo aka aikata irin wannan laifin circumstances ba iri ɗaya ba ne mm. ita da hankalinta wani ɓacin rai ne ya gilma ta kasa mallakar kanta ta ga kuma bari ta ɗau mataki na ƙarshe da zai mata maganin wannan matsala sai kuma ya buɗe fejin wani sabon wata sabuwar matsalar. ita kuma wannan abubuwa ne da suka taso duk an yi bayani akan tarbiyya amma yanzu a ina tarbiyyar yaran mu take tarbiyyar yaran mu bata hannun mu sama da kashi tamanin ba a hannun mu iyaye take ba a hannun take tana hannun fina-finai tana hannun wayoyi tana hannun abokanai idan ba iyayen da suka damu da bin diddigi ba ko katun duk yaro a shekarunta ya afi da ya ga katun amma idan za ka tsaya da yaran nan ka kalli katun za ka ga sa sai an yi harbi sai an yi kisan kai sai an nuna soyayya da suke sha'awar a ce a irinta za su rayu su taso ko a India ko a sauran fina-finai mu ma yanzu da muka kwaikwaya muke kawo wa kanmu za su ga su ita suke yi yanzu hutu ake amma duk awa inda wuta sun san ga abin da za a yi wannan fim ne wancan abu za a yi wannan za a yi kaza duk abin da ya fi tasiri daga maganar soyayya daga maganar soyayya sai maganar karshe dai sai an yi harbi ko kuma an yi kisa shi yasa na ce muku tarbiyyar mu bata hannun mu kuma ko a katun ne a haka abin yake kuma yanzu yaro ba a yaye shi ba ma ya iya fusgar waya ya nemo game yayi a games din ma is the same thing ba ma bin diddigi mu ga wannan abin da muka sallama su da shi menene illarsa a wurin yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja birki nan sai mako na gaba mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin barista badiha abdullahi mu'az da dr musa abdullahi sufi da kuma malam mustapha muhammad dandume sai kuma wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shiri da Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne To madalla a gaida alheri yanzu kuma sai labarai a takaice. jiya laraba gwamnatin shugaba joe biden na amurka ta amsa cewa ta tura ma kasar haiti dala miliyan biyar da rabi don taimaka ma masu neman mafaka da aka mayar da su hetin daga Del Rio jihar Texas ta Amurka. To amma ta yi watsi da rahotannin da ke cewa ta biya kasar haiti ne don ta karbi bakin hauren da ta kisu. to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hansi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku jo sa abokanan aikinmu daga jamhuriyar nijar da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatarwa sai kuma jumbe hamza da ya haɗa sautin da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington